Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan birnin Washington DC akan mita 2531 da kuma 41. Amma kuma ana iya kama mu a jamhuriyar Nijar akan a rediyon a gidajen rediyo masu zaman kansu rediyo alfa albani alfa Radio da kuma rediyo uh, niya da kuma sarauniya da kuma niya kana kuma a kasar ghana za a iya kama mu kai tsaye ta alfa radio haka kuma za a iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa da shirin yanzu sarfila hashin gumel da ni yusuf aliyu harande. To a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya. A yau ma 19 ga watan Satumba na shekarar 2019 shirin namu zai magana ne akan muhimmancin ajiyar bayanan lafiyar mutum da kuma bibiyar tarihin yanayin lafiyar jiki. To ban cewa ba san muhimmancin shi bane. Ka san wani lokaci sai lalura ta zo ma mutum sannan yake yin irin wayannan abubuwa in kama kila wani rashin ya sami ka kaji asibiti an diba ka an yi ma test to wannan result in ka dawo da shi kana aje shi in ke ka san kana da matsala kaza ko da wata wani abu ya taso ko irin wannan ya taso ai ka san sarfilu wasu mutane da dama ma ba su san muhimmancin ajiyar shi wannan bayanan ba mm, za ka ga da dama ma su suna ganin ai bai da wani bai da wani rana ma mm, eh, ko a ce a mm. ajiye shi To ai kaga shi yasa yau ma muka ce mu gayyato Dr. Munir Mustapha Munir na asibitin koyarwa na Jami'ar Pittsburgh da ke nan jihar Pennsylvania a nan kasar Amurka wanda zai muna bayanai dangane da muhimmancin ajiyar bayanan lafiyar mutum. Uh, kuma za mu ba ku dama ku kira don ku ainihin mika tambayoyinku ga likita a uh, nan dai tamu bata canza ba ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai ku kira don ku ainihin tambayi likita. To Yusuf da farko za mu fara ne da jin amsoshin tambayar da muka yi wa masu sauraro ta shafinmu na Facebook inda muka ce shin wai shin ah, wato shin wai kun san muhimmancin ajiyar bayanan lafiyar jikinku kuwa kana kuma ajiyar ire-iren waɗannan bayanan don sauƙaƙawa likitoci sanin me ke damun ku ga kuma yadda kuka amsa mana. To, <laughs> lallai ka, ai kaga gama wa'annan kaga shi Umar Abdullahi Gambaki daga jihar Bauchi. shi kaji abin da yake cewa sarfilu mm. ya ce da shi da kuma wannan wasika ta haɗin gwiwa ce da shi da abubakar salihu ga zoki mm. tare da kuma lb mai nama suka ce salam ya da gobe to wannan lamarin dai yana da matukar muhimmanci to amma kuma kana kamar mu wai talakawa ba mu da wani masaniya dangane da yadda ake ajiye wannan bayanai hmm. saboda hankalinmu ma yana wajen neman abinci ne ina ma suke da wai tunanin da kuma za su ajiye <laughs> To sai kuma sakon Nasiru Shehu Yunusari daga jihar Yobe ya ce hakika ba da daɗewa ba na fahimci hakan amma yanzu ina ajiyar duk wani gwaji da aka yi min a asibiti to kaji ya fahimta eh, shi wani lallai shi yana da ganewa kenan mm. to sai kuma gwani mai gari gogini daga jamhuriyar Nijar da shi da kuma Umar Abdullahi Gambaki suka ce yau da gobe ba za mu iya ajiye bayanan lafiyar jikinmu ba saboda lafiya dai ita ce komi. To kaga su mm. suna nufin cewar to lafiya da ita ce komi to amma kuma mm. ah, ko yana so ya ce ne suna ajewa ne ko ko yana so ya ce ne su ba sa ajewa ne to kaga eh, shi ma na shi fahimta kenan to sai kuma sakon comrade ahmed sala na faɗa da zakiya abdullahi ango funtuwa tare da zainab musa mai addu'a suka ce hakika mun yi wa masu gabatar da shirin yau da gobe fatan alkhairi da fatan allah ya samu dace duniya da lahira amina bahar auna da zara aminu fage da sarfila hashin gumel da dr yusuf harande ta wannan gaisuwa suka aiko mana ta wani gode da gaske muna miƙa sa gaiso mu gare ku gabaki ɗayan ku To kaga Samanja Yusuf Tukur shi kuma ce ya yi kwarai kuwa yau da gobe. Muna ajiyar ire-iren waɗannan bayanai domin ko ba komai da hmm. zaran ka je wajen likita ba sai an ɓata lokaci ba kawai za a ɗauko bayaninka a ga menene ke damunka hmm. a yi maka magani. haka wato samanja ne ya faɗi wannan eh, eh, kenan samanja kenan hmm, to <laughs> shi kuma nasiru shehu yunusari daga jihar yobe cewa tabbas wannan abu ne mai matukar muhimmanci ga rayuwar mutum domin kai da kanka ka sauƙaƙa kanka wahalhalu wajen duba ka wato da yi maka magani wato ka sauƙaƙa wa likitoci su eh. san me yake damun ka kuma me wani irin magani za su baka eh. haka to kaga ai shi yusuf liman sansa cewa ya assalamu alaikum yau da gobe maganar gaskiya ba ni da masaniya dangane da ajiyar wasu bayanai akan lafiyata to kaga shi bai da hmm, masaniya ba ma shi da masaniya eh, bai da masaniya ana ajiyewa ikon Allah to akwai sakon karshe ya fito daga Khadija Tahir M Tahir wato Jambulo da Abati M Almajiri Gamboru tare da Tahir M Tahir Jambulo Kano su sun fara da sallama ne suka ce yau da gobe ikon allah hakika mu dai ba san wannan cutar ba don haka za mu wato kasance tare da ku domin jin karin bayani daga cikin yanayin hakan allah ya kawo mana zaman lafiya wato yadda ke ba cuta ba ce ba dai ana dai so a ji menene kuna aji wannan bayanai na lafiyar ku saboda wato abu ne mai muhimmanci duk da yake da likita zai mana bayani eh, mm, haka to lallai dai kam to sunana abalawan kurmawa a gaskiya idan na ce akwai wani abu makamacin wannan gaskiya gaskiya babu To kafin wato kafin bakon namu ya shigo Dr. Manir Mustapha Manir bari mu je tattauna da abokin aiki aikin Murtala Faruk Sanyin na yayi da wasu mutane don jin ko sun san muhimmancin ajiyar bayanan lafiyar su to ga yadda ta kasance. To sunana Abalawan Kulmawa. A gaskiya idan na ce akwai wani abu makamacin wannan gaskiya gaskiya babu a takaice ba da shi amma dai a matsayina dan adam wanda kuma yau na kai shekara 63 a duniya dole ne zan dinga jin wani abu yana dan wato ba kamar yadda na saba ba amma me yasa watakila baka tanadi wannan abin nan bane baka san muhimmancinsa bane ko kuma baka damu da ka nema ba eh gaskiya ni kamar tun daga nake faɗa ma cewa shekara 63 din nan bana ban taba samun wani deformity wato wani nakasa ba ko kuma eh, ciwo a jikina kasancewa ta tun na taso tun daga shekara goma har zuwa wannan lokaci da nake shekara 63 nakan yi tafiya ta kimanin kilomita biyar zuwa goma a ƙasa da motsa jikina saboda yanayin jikina yake amma akwai wasu cututtuka da watakila suna cikin zuri'a waɗanda ba lalle ne su same ka ba amma suna iya samuwar ɗaya daga cikin 'ya'yanka wanda samun waɗannan bayanan domin a nemo a bijiro da tarihin a gano gaskiyar lamarin eh to gaskiya ni a cikin tarihi tun daga kan mahaifina har zuwa mahaifiyata ta rasu tana da wajen shekara 87 dan sigan da take iya take sha a cikin shayinta ko a kunu ko a koko ni ba na ba zan iya shansa ba kuma har allah ya ɗauki ranta shekara biyar baya babu wani lalura da take damunta illa lalura idanu yana ta idanu kuma da aka yi mata aiki har allah ya raba ta da duniya tana cikin ƙoshin lafiya to an ka duba duk gabaki ɗaya da yan uwana mu bakwai ne gabaki ɗaya mu babu wani wanda yake ɗauke da wata tarihi na cuta da ta wato wadda aka gada a cikin gidanmu wasu cutuka ba lallai ne su bayyana a jiki ba irin ciwon suga ciwon hawan jini sai an auna ne da na'urori za a iya gane me yasa baka damu da watakila ka san matsayarka akan waɗannan cutukan ba to akwai yarinya ta wadda ta karanta harkokin kamar likita ce duk tana mana wannan abubuwa kuma duk Allah ubangiji ya sa babu ɗaya daga cikin mu wanda yake da harkar suka ko ya kasance hawan jini duk wallahi ba mu san shi ba. In ana aje bayanan? a to ita dai tana ajiyewa ni dai ba ni dai kalau nake ji na dan yanzu zan iya zuwa Kano a ƙasa in ta kama mm, na Maryam Abdurrafi Maryam shin kina ajiye watakila bayanai ko kuma wasu muhimman abubuwa dangane da lafiyar jikinki a'a amma kina da masaniya dangane da muhimmancin ajiye irin rekod na matsayin lafiyar jikin mutum a'a me yasa baki ajiyewa zan ina na san lafiya jikina kuma na san i'm fine i'm okay ya kike kika sani dan ban ban da masassara kuma ban jin ciwon kai amma akwai wasu takardu da ke ajiye waɗanda za su tabbatar da wannan al'amarin a'a babu su me yasa baki nema ba dan ban je asibiti ba sunan na shehu malami yaya yabo wallahi matala ban taba ba ban taba ajiye record ba ina ganin abin da kai tona shi su guda na taba ajiye medical record na tun 1984 to tun sannan ban taba aje wani abu record ma amma me yasa haka to sakakaci ɗaya na idan namu baka fata saboda in ka diba kasashen turai ba haka suke yi ba mu ne kawai nan da sakakaci irin namu dan yani ta ana ɗauko wani abu wanda ake bukata game da ka idan babu kaga sai ka koma wurin biyar yadda za ka yi ka samu shi a asibiti anya kuwa ka ma san abinda ake nufi da bayanan lafiyar jikinka da kuma muhimmancinsa na sani sosai kamar abubuwan da suka shafi lahiyar jiki na sassan jiki na da kuma abubuwan da suka shafi duka bangaren jiki dai haka wanda ke akwai idanu akwai koda eh, akwai a tabbatar da duka sassan jikinka lahiya da suke intact ba wata matsala sunana bello abdullahi tangaza eh, gwargwado akwai fiye da shekara biyar da ban damu da aji bayani ba amma shekaru biyar da suka wuce da ciwon da ake cewa malaria ko kuma ya rikide ma zama typhoid to lokacin da typhoid ta soma damu na tun lokacin ne soma aji bayanan tafiya wato ko da yaushe idan na je asibiti aka auna ni aka gano ita ce aka azani kan magani ne warke to akwai bayanan da suka rubuta to gwargwado tun lokacin ina aji bayanan waɗannan bayanan da kake da sun kuwa hada da irin cututtukan nan na zamani ma'ana ciwon suga ciwon hawan jini da ciwon da sauransu da duka ka tabbatar da an auna kana da bayanan da za su tabbatar da cewa ko ba sikila kake ko wani abu babu shakka an auna ni an tabbatar mini ban da ko daya ban da suga ban da hawan jini ban da kowane daga ciki abinda kawai nake da masaniya ina da ciwon typhoid ciwon na akwai bayanin shi in record yana aje yanzu ka san sha'anin kiwon lafiya abu ne wanda yana iya sauyawa kowane lokaci bayan waɗannan bayanan da ka aje kana bi watakila ana ci gaba da auna don a tabbatar da cewa ba su taso daga baya ba eh, ina tafiya wani lokaci ana auna a duba babu su ko da na ji wata alama da ban yarda da ita ba ni kan je a auna don saboda waccan eh, typhoid da ta saba yi min duka ba ni kashi to ba zan yarda ba sai in maza maza in je wajen likita sai a auna ne in ma ita ce in ma ba ita ba ce a ce a ah, ba ita ba ce masaniyar da nake da ita misalin idan ran wani abu ya zaburo ma mutum kamar na misalin na gaggawa haka to kaga ba sai an je an yi wani bincike bincike ba dama ga bayana aje masha Allah ko kuma abin da ya shafi iyali kaga nan kai tsaye za a yi amfani da waɗannan bayanan da nake aje sai a a bincika to ni sunana Zainab Sadiq a'a ban da shi gaskiya to ke san muhimmancin aje wannan ko ki sani ba to na san anwani ne to dan dai bana lokaci na ina son in yi ansa dan in case wata rana in mutum na bukata abun ga emergency za ka je can sai ka ba su littaye ka gwada musu sai a yanni maka treatment faru faruk yabo to gaskiya idan aka ce in kawo bayani akan abin da ya shafi lafiyar jikina ba zan iya kawo shi ba dalili ko shine saboda na san cewar ita asibiti tana ajiye kaman fayil kaman littafin da yake eh, dauke da dukkanin bayanan abubuwan da Eh, suka shafi lafiyar jikin mutum lokacin da zan je asibiti zan ɗauki katina ne kawai in je asibiti sai a binciko shi wannan fayil ɗin a yi amfani da shi a bani lafiya in dai ba abun da ya shafi kamar eh, gurbin jini haka eh, genotype da kuma ainihin ko class na jinin da mutum yake da shi gaskiya ban da komai ajiye a wanda a cikin kaina dai ko kuma a cikin ɗaki na wanda ni na ajiye don in yi amfani da shi. amma ka san muhimmancin ajiye ire-iren waɗannan bayanan ko da ka ambata yanzu sosai kuwa ai yana da matuƙar muhimmanci sosai saboda eh, kowane lokaci musamman idan har za a iya cewa a ita asibitin ba za a iya samun eh, watakila rekod ɗinka ba ka zo da abinka a hannu don haka yana da matuƙar muhimmanci musamman gare mu wanda muke eh, hulɗa da wurare eh, kala-kala haka amma me yasa watakila baka samu lokaci ka je an yi maka waɗannan gwaje-gwaje baka tabbatar da kana da bayanan a hannunka ta yadda ko da wani lokaci ko da ɗaya daga cikin iyalanka ne lamarin ya shafa watakila ana so a ko tarihin wannan rashin lafiyar eh, a same shi me yasa baka yi wannan ba murtala ɗauniya ce ta yi yawa shin ya kaji da sha'anin aiki ya kaji da sha'anin cefani ya kaji da hulɗa da jama'a da sauransu so kaga abubuwan sun riga sun yawa to wani zaka riga cikin su dalilin da yasa kenan gaskiya so tari tana dai akwai bayani a asibiti kawai sai ka bar shi a asibitin shikenan sunana habibu harisu gaskiya ba ni da shi ya kaci in na samu rashin lafiya in je asibiti kuma asibitin yawanci ba ɗaya ba inda na samu kaina a garin to wannan asibitin zan je mafi kusa da ni amma kana da masaniya dangane da irin wannan abin da ake kira wato bayanai na kiwon lafiya ko kuma na matsayar lafiyar jikin mutum musamman dangane da abin da ya shafi eh ina da bayani amma ta hanyar irin wayar da kai da ake ta masu shirye-shiryen lafiya da ake a rediyo da kuma mujallu da kuma wurare daban-daban haka kuma yawanci ina je asibiti shi likitan yakan tambaye ni kana da kaza kana da kaza to ga zan mishi bayanin abin da na sani na danyi a baya amma ban sani ba kana sani da muhimmancin ajiye irin waɗannan bayanan ba gaskiya abu ne mai muhimmancin gaske to amma in ka kula da tsarin mu na Najeriya yawanci in ka ji asibitin ma ka miƙa kati karami ka ce kana so a ɗauko maka babban kati ya zama jidali sunana Muhammad Nasir a gaskiya ba ni da wannan bayanin babu wani abu da ya nuna cewa ko akwai wani abu da yake damuna ko wani ciwo makamancin wani abu ba ni da wannan saboda ba da daɗewa ma na je asibiti an yi min gwaje-gwaje na irin wayannan ciwukan amma gaskiya ba a samu ko da guda ɗaya tare da ni. Shekara masaniyar cewa akan aje bayanai na yanayin lafiyar jikin mutum da ma tarihin lafiyar jikin nashi saboda amfanin gaba? Eto eh ni dai gaskiya ba na ajiyewa ban kuma san ba ni da wani rekod da na ajiye irin wannan saboda babu wani abu da yake damuna irin eh to ina da masaniya amma ni dai bana ajiyewa me yasa baka ajiyewa gaskiya saboda ni ni kaina dai bana cewa dan dai na san cewa lafiya ta kadau kuma babu wani abu da yake damuna abin da dai nake yi shine wani lokaci nakan je asibiti domin a gwada ni a bani result kawai in tafi shi kenan shi ne abin da nake umar ɗanladi ado sunana gaskiya bani da shi me yasa kurin sakaci zan ce ko kuma da irin rashin ko kula irin na mutane ni ban damu da in aje irin wannan ba gaskiya to kasan da cewa ana ajiye su kuma kasan suna da muhimmanci na sani na san saboda karance karance na matsayina na dan jarida na san irin eh, muhimmancin abin amma kuma ni Allah ya dora mu wannan lalurar cewa ban damu da na aje ba to yanzu idan aka tambaye ka yanayin lafiyar ke nan da tarihin ta yanzu sai dai dole an koma tsaya an a ina ji na lafiya kalau amma kuma in ka tambayi tarihin gaskiya ba zan iya kawo hujja ko rubutaccen abu cewar gashi gashi tarihin abu ba amma dai zan iya ba da abin da yake damuna sunana anas umar mun taɓa yin shi ma na aji ba gaskiya me yasa baka san muhimmancin sa bane koya to ban cewa ba san muhimmancin shi bane san wani lokaci sai lalura ta zo ma mutum sannan yake yin irin wayan abubuwa in kama kila wani rashin ya sami ka kaji asibiti an diba ka a yi ma test to wannan result in ka dawo da shi kana aje shi in ka san kana da matsala kaza ko da wata wani abu ya taso ko irin wannan ya taso to gaskiya ni hayo ban taba a kosa da irin wannan matsala ba kana masaniya da muhimmancin adana bayanai da kuma tarihin yanayin lafiyar jikin mutum to gaskiya a cewa haka in samu bayani ga wani ko kuma abin ga gaskiya ban taba samu ba amma dai na san wanda yana da amfani ka san abin da ke damun ka ka san ya lafiyar jikinka take sunana abubakar sadiq eh sosai kuma ina da su a ciki kana da wasani akan muhimmanci ajiye irin wannan abuwa sosai yana da muhimmanci yana da muhimmanci. yana da tabbacin cewa su wayannan abubuwan da kake gani suna da amfani saboda so da yawa zaka je asibiti cewa kana da rashin lafiya kaza so dole sai an binciko cewa eh kila kayi gado ko kuma kakan kakan ko kakan ka ko babanka kana tare da wannan cuta to kaga turu wannan kana ɗauka wannan abu so daga wannan abun kaga kana ai ajiye wannan abubuwan saboda ko da gaba abubuwa sun taso haka To lallai kan kaji nasu ra'ayoyi daban-daban. A ah, lalle fa wasu ma ba sani ba wasu eh. kuma sun sani to fa. To yanzu ai mm. kaga a ah, sarfilu kai tsaye muna tare da Dr. Munir Mustapha Munir na jami'ar koyarwa ta Pittsburgh University a nan jihar Pennsylvania ta nan kasar Amurka. To likita kaji bayanan da mutane suka yi ta yi na bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan ah, maudu'i namu. Menene zaka ce mana dangane da haka likita? Salamu alaikum. Gaskiya ne da yawa mutane mu ba sa suna sakaci wajen ajiye bayanai da alkinta bayanan lafiya abinda na fuskanta daga abinda na ji mutane na faɗa mutane na ganin kamar idan ka je asibiti aka ce lafiya ka kalau an gwada ka lafiya kalau sai ka kamar an baka dama kai watsi da wannan kati ko bayanai hmm. wanda kuwa shi kanshi lafiyar taka daidanta abu ne bayani ne mai muhimmanci da ya kamata ka ajiye misali in aka ce baka da hawan jini ta yi jininka a ɗari yake ko a tamanin ko a casa'in ko a ɗari da goma in baka ajiye wannan bayanan ba ko ka je wata rana ka ce wa likita baka da hawan jini likita ba zai san takamaimai nawa ne gwajin naka a wannan lokaci ba so ko da mutum na da lafiya da kafin ciwo ya kama shi ko wata larura a sannan ya kamata a ce ya ajiye bayanai ya alkin tasa saboda ba a san ana nan zuwa gaba akwai lokaci da zai zo da za a yi buƙaci wannan shi ne abu na farko na biyu kuma gaskiya magana bayanai wato abin matsala ce mai fuska biyu da fuskan mu kanmu mutane mu dinga zuwa ana gwada mu muna ajiye bayanai da kuma kira ga asibitocinmu da su ma su mai da kai a dinga kulawa saboda ba duka asibitoci ne suke tsayawa wajen aje kati da alkin tashi da haƙurin nemo shi idan mara lafiya ya dawo ba. To likita To ana iya cewa kenan likita waɗanda ba sa yin wannan akwai wata matsala da za ta iya tunkara su a gaba kenan a dalilin rashin ajiye waɗannan bayanai? eh gaskiya matsalar da za a samu shine gaba idan mutum ya yi rashin lafiya ba a likitan da ya ganka bai taba ganin ka ba sai a lokacin babu wani bayani takamaiman rubutacce wanda misali in kana da wannan bayanan takamaiman rubutaccen bayani na ga yanda yanayinka yake shekara kaza da likita ya duba ka sai abin da aka faɗa wa mutum a baka saboda haka wannan zai sa ba za a iya tantance takamaiman ka eh, nisan da ciwo ya ban an ganka da ciwo ba saboda ba a sanya lafiyar ka take ba wato da dukkan alamu wannan likita wannan suna na sarfila wato da dukkan alamu wannan aje bayanan yana da matukar muhimmanci kenan sosai ma kuwa musamman a san wani magani da ya karbi mutum a baya ya kai rashin lafiya wanne ne bai karbi ka ba wanne ne da aka baka sai da ka dawo <laughs> ka nemi canji daga wajen likita duk za a rubuta to likita duk da yake na dan jima a kasar nan na ce na san tsarin nan da na Najeriya ba ɗaya ba ne ba wannan mm. muna mm. da za ka je gurin likitan ka kuma duk wani bayanan ka ya riga ya sani tun da likita ɗaya gare ka ba ma sai ka faɗa masa ba wani gwaje-gwaje da waye baya ka riƙewa sai dai ya riƙe su a ofishinsa to ya za a yi ga 'yan najeriya da in ka je asibiti kati ne za a rubuta ba wani ko fayil din an aje ba sani kai ba ba eh. ya za ka yi To, bayanin abu na biyu shine ah, a yawanci asibitocinmu na Najeriya akwai magani da ake takardar magani da ake rubutawa a bawa mara lafiya sannan akwai bayanai da suke fayil. Hmm. Bayanan da suke fayil din likita abin shawara da zan bada shine ya zama duk sanda kake da wannan fayil din in ka nema akwai tsari da za ka bi su baka fayil ɗinka su ma ko da hoto ne amma photocopy a baka wannan kofi na bayanan fayil ɗinka ka aji. To likita bari ga wani kira ga wata tambaya daga jihar Kaduna bari mu ji wake magana da Kaduna. To a sunana Murtala ne ina kiran ku da garin gasa gwamnatin tarayyar Najeriya East Aliyu Arande. To Malam Murtala likita na jinka. ka. To eh to gaskiya a wannan shawara ne mai kyau to amma gaskiya ta ga kamar mu nan Najeriya Yusuf Aliyu Arande shine da yawa za ka ga ko rashin kayan aiki ne ba za mu je ce ba mu da kwararrun likitoci ba idan yau ka je asibiti eh, likita ya duba ka dishe ma asibiti wani likitan ya duba matsalar da zai ce ma ya gani a jikinka wancan sai ka kafa daban to kaga aka shi ke sa sai ga to ko ka tara ta ana samun sabanin bayani duk ran da ka je asibiti amma muna ba gwamnati shawara musamman na Najeriya ce akwai wani dokan da za su yi ya zamanto a samu kwararren likita in ya duba ka akwai dan wani abu za ga ana daura shi a hannu kamar agogon dauro ba ana rubuta bayanan rashin lafiyar mutum misali ko da ya tafi ya yi hatsari an kai shi asibiti a san alluran da za a masa irin ruwan da za a sa masa to muna ba gwamnati shawara a ba wannan abu muhimmanci asibitoci su fara sa bayanan mutum a hannun shi yana sawa da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode to likita ka ji na shi korafin me zaka ce dangane da haka. Eh, gaskiya na farko dai shawarar wannan sa bayani a hannun abu ne mai kyau musamman ga masu wasu cututtuka wanda Uh, kamar suke bukatar taimako na gaggawa ko wani taimako da inda in ko an yi hatsari ko wani abu makamancin haka na farko na biyu Uh, na manta bayanin da ya a farko. Wato ya nemi cewar a sake ya kamata a ce an kafa wata doka da za a tabbatar da cewa na adana bayanan idan na fahimta. Eh, gaskiya wannan shi ne bangare biyu da kai da mu mutane al'umma mutanen gari dole mu kowa ya ajiye bayanansa da kuma asibitoci. da mm. hukumomi wato kowa ya nashi abu ne ba za ka ce ko a wannan kasashen da suke da kwamfuta da komai na mutum za ka iya zuwa a kowane lokaci ka ce a duba kwamfuta a fito ma da bayananka a baka su kai don ya zama kana da su kuma mm. maganar a wannan likita ya duba ka a wannan lokaci wani ya duba a wannan lokaci ai ko da ka ji zazzabi yau ba abin da ya janyo ma wannan ciwon na zazzabi a yau ba lallai ya zama shine zai kama ka a gobe ko a jibi ba shine kuma amfanin aje bayanan idan an ma wani gwaji a baya ka ba sai likita ya maimaita shi ba zai ga ra'ayin abin da wani likita ya gani a baya da gwajin da ya yi da maganin da ya baka ya karbe ka bai karbe ka ba kuma ilimin likitanci kullum canzawa yake maganin da shekaran nan ba shine na wata baɗin kaje ba shi za a baka ba to likita idan ka ji abin da shi wanda ya kira malam murtala ya ce wani zaka ga an aje bayananka likitan farko ya ce matsala ka kaza ne amma kuma likita eh. na biyu in yazo sai ce kuma matsala ka a'a ba ita bace to wannan shi yasa wai ba sa aje bayanan me zaka ce dangane da to shi shine ma dalilin da zaka ajiye dalilin da zaka ajiye shine Idan likita na biyu bai ga abin da likita na ɗaya ya gani ba ai kaga shi ne bai zai san a me ina zai duba ba wani gwaji zai yi ma me zai duba ya ga wannan abin da likitan na farko ya gani bayanin da ya rubuta zai mai da hankali in a cikin ka ya gani ko a kafa ko a hannu ko a jini sai ya fi mai da hankali a wannan ya ga abin da wancan likitan ya gani shi ma ya gani kuma daga lokacin da wancan likitan ya ganka zuwa yanzu akwai abin da ya canza tunda abin da ya same ka bara ba lallai a bana kuma shine yake damun ka ba ko da kuwa duk kamar zazzabi ko ciwon kai ko wani shi kake ji to abin da ya janyo ma wannan zazzabin a bara ba lallai shi yake janyo ma zazzabi a bana ba to likita muna gani iyaka abin da za mu ɗauka daga gare ka kenan yanzu muna godiya likita To, Wa alaikum amma yanzu ka san uh, sarfilu masu iya magana sun ce duk aikin da ya zama na ba dan nishadi a cikin shi. Mm. To zaka ga akwai dan wani abu to amma bari mu dan nishadanta da wannan waka so a yi kaji sarafilu abubuwan da likita ya faɗa da kuma abubuwan shi da murtala ya ce mm, wato yau kiran mu guda ɗaya muka samu murtala ba eh lallai haka to wannan dai gaskiya abu ne mai muhimmanci cewar mutane su wato su rika ajiye bayanan su saboda musamman na lafiya likitan gaba in ka je wani likita baka labarin cewa ga abin da yake damun ka to wani ma bai sani ba to da ya za a yi ka san cewar ga abin da ke dama kuma likitan ya za a san cewar me yake damun ka to kaga matsalar kenan shi sa likita ya kira ga cewar tabbas a ah, rika ajiye bayanai musamman a kasashen da ba su da kwamfutoci ko kuma na'urorin da su tana da wannan bayanai to na ga wato lokaci ya karatu mana ko mana hannu mm. <laughs> to ai Allah da ya samu dace masu saurare a nan za mu dasa aya na wannan shirin namu na yau da gobe sai kuma idan Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji mu dauke da wani shirin kuma za ku ji abubuwan da muke tafe da shi yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin abokin aiki na Sarfil Hashim Gumi Gumel da kuma wadda ta shirya ta kuma bada umarni Nadia sai injiniyan namu na wannan karo Mr. Dan. Da kana kuma da abokin aikinmu da ya taya mu gabatar da shirin shi ma a Abdulaziz Adalitoro Turo Yusuf.